yayin da wa'adin shugaba Yahaya jami ke kawo ƙarshe gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Rahotanni na nuna cewar an giggirke jami'an tsaro dauke da manyan makamai a babban birnin kasar. Babban alkalin kotun kasar Mr. Emmanuel Fabule ya ki amincewa da bukatar Mr. Yahaya jami na hana rantsar da zababben shugaba Mr. Adama Baro al'amuran da ya sake jefa Mr. jami cikin rudani. Shi dai shugaba jami ya yi hayar alkalai daga nan Najeriya da kasar Saliyo domin cika ka'idar kotun kolin kasar ta saurari karan da ya gabatar. Amma chief jojin kasar emmanuel fabule ya bayyana kararar cewar alkalan ba za su samu zuwa ba kungiyar kasashen yammacin afirka sau biyu tana tura tawaga mai karfin gaske karkashin jagorancin shugaban najeriya muhammadu buhari malam garba shehu shine kakakin fadar shugaban najeriya mu a fatan mu shine shugabannin kasar su duba kasar su su tausaya mata da jama'arta su bi abin da dokar kasar su ta ajiye ga tsarin mulki ga abin da yake a yi a aiwatar da shi shikenan a samu zaman lafiya don yanzu haka ana cikin damuwa cewa jama'a ta fara fantsama zuwa makota mutanen kasar gambia suna zama cikin tashin hankali wasu suna ganin kasar ta yi musu zafi za su iya zama a ciki suna guduwa to wannan abu shi kansa isa tashin hankali ga shugabanninmu kuma shugabanninmu suna kira da su shugabannin na gambe don Allah da su ji tausayin jama'a a warware wannan matsala ba tare da kawo tashin hankali ba Shi ma kakakin fadar shugaban kasar Senegal ya ce daga gobe idan Allah ya kai mu. Mr. jami sunansa tsohon shugaban kasa. Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa masanin siyasar kasa da kasa ne a Jami'ar Bayero da ke Kano. Babu daɗi a ce a wannan karni wani shugaba sai ya ga dama zai sauka daga mulki ko da ya faɗa a zaɓe. Amma kuma babu daɗi a sa ƙarfin soja wajen tunkarar Saboda haka abin da isa zama a ala to samu matsin lamba ta siyasa daga ciki da wajen ƙasa kamar matsala bayan abin da zai haifar a yankin afirka ta yamma akwai kuma matsalar cewar da ta afirka ta tsakiya can jamhuriyar afirka ta tsakiya irin haka ta auku kuma ba da matakin su don haka ɗaukan mataki daban-daban a halin da ike mai kama da juna shi ma matsala ce mai zaman kansa yake. Cikin tattaunawar da ne da shi a 'yan kwanakin nan, jagoran jam'iyyar GMC ɗaya daga cikin jam'iyyun haɗaka da suka tsaida Mr. Barrow takara, Mai Ahmad Fati ya shaida min cewar. We are convinced and that come January 19, the Gambia will have a new president sworn in. Ina da cikakkiyar yakinin gobe 19 ga watan Janairu idan Allah ya kai mu, kasar Gambia za ta sami sabon shugaban kasa. Wannan shine matsayin mu. Bana ko tantama mai girma zaben shugaba Alhaji Adama Barrow zai zama shugaban jamhuriyar Gambia. Come January 19, President elect Barrow will become His Excellency the President of the republic of the gambia Zidai abin jira a gani shine yadda za a warware wannan dambarwa na siyasar kasar gambia hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria